Ministan harkokin wajen Nijar Bakar ya Usangare da jakadan Najeriya Muhammad Sani Usman a wannan ganawa ta ranar Laraba 12 ga watan Maris sun karkata ne kan hulɗar ƙasashen biyu a fannin tsaro a kan iyakarsu da kuma sabon matakin da Najeriya ta girke da zumar zuba ido a iyakarta. Girman wannan mataki ya sa hukumomin Nijar nuna damuwa kansa kamar yadda sashen labarai a ma'aikatar harkokin wajen Nijar ya sanar. To kowace fassara za a iya yi wa wannan al'amari? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. To kasan shi al'amari na tsaro na haɗin gwiwa na tsaron ƙasashe wani abu ne wanda sai da yarda tsakanin ƙasashe kuma sanin kowa ne ita wannan yarda ta wahala. wani lokaci ta so ta zube a kar tsakanin jamhuriyar Nijar da sauran ƙawayenta bayan juyin mulkin da aka yi. Jami'an diflomasiyyar ƙasashen biyu sun yanke shawarar gaggauta bullo da wani tsarin tuntuɓa a tsakanin masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro game da yadda Najeriya za ta yi amfani da wannan mataki nata. Nijar na daga cikin ƙasashen da suka kafa rundunar ƙasashen tafkin Chadi MNGTF wacce ta hada da sojojin Najeriya da na Chadi da Cameroon da zumar yaƙi da Boko Haram To amma sabanin da ya biyo bayan dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ta sa Nijar janye dakarunta duk da yake ba a bayar da sanarwar ficewarta daga rundunar a hukunce ba. Daga bisani Chadi ta janye dakarunta daga wannan runduna domin a cewarta ba da gaske ake yin wannan yaƙi ba. la'akari da gibin da ficewar waɗannan ƙasashe ta haddasa ya sa Najeriya a nata ɓangare ta ƙarfafa matakai. Rarrabuwar kanu da rashin fahimtar juna da rashin yarda cikin maganar tsaron kasashen wani abu ne wanda zai iya sa su 'yan ta'addan su ƙara samun gindin zama don kuma su ƙara wahalar da al'ummomi kenan in kawai ana son a kiyaye mishi to sai an zamna an kai zuciya nesa a samu a fahimci juna. A wani abin da ke zama matakin buɗe sabon babi a hulɗar da ta shafi harkar tsaro a tsakanin Najeriya da Nijar. Hafsan hafsoshin Najeriya Janar Christopher Musa ya ziyarci Nijar a watan Agustan 2024 inda suka tantauna da takwaransa Janar Musa Sallau Barmu. sai dai duk da haka har yanzu akwai alamar ɗari-ɗari a tsakanin hukumomin waɗannan ƙasashe a yunkurin zuba ido kan iyakokinta najeriya mai fama da hare-haren 'yan ta'addan lakurawa ta tsaurara matakan shige da fici ta hanyar amfani da na'urorin zamani yayin da ita ma Nijar a nata bangare ta ɗauki mataki domin fake bututun manta sakamakon yawaitar hare-haren ta'addanci ta inda ya ratsa jihar Doso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.